يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ce gaban karatunmu nuna littafi da biyun rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar a yau allah cikin ikonsa muna ranar 4 ga watan 6 shekara ta 2435 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da 4 ga watan 4 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 199 biyu ba ɗaya daidai inda malam ibu ishafin da rubutu da babban baki yake cewa muhawalatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sulha ma'al mushriki ƙoƙarin manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi domin samar da sasantawa tare da mushrikai لما رأى عليه الصلاة والسلام كثرة الأحزاب yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ga yawa da dandazon 'yan taron dangin wannan yaki na ahzab wa tulal hisari da tsawon lokacin da aka ɗauka ana tsare da su su manzo da sahabbai a cikin garin madina wama nazala bil muslimina da abin da ya samu koya wato wa musulmai min karbin na abin da ya shafi wato anin bakin ciki wa shiddatin da kuma tsanani ra'a an yi khaffifa dabba zai manzo ya ga ya dace isassauta musu kuncin yanayin da suke ciki alal madinati game da madina bi an yi saliha ga tsufana na wato ainihin ya samar da sulhu game da su wato 'yan kabilan ga tsufana wa yu'tihim thulutha thimar madina ya ba su wato ainihin ɗaya bisa uku na kayan marmarin garin madina wa yansarifu anil muslimina su juya daga yiwuwar farma musulmai wa shawara ala zalika sa'adaini ya nemi shawarar sa'ad biyu cikin sa'ad na sahabbansa da ake da su sa'ad ibn na farkon su sa dan mu'az wa sa'ad ibn ubada da kuma sa'ad dan ubada sayyidai aus wal khazraj shugabanni biyu ga kabila ausu da kuma khazraj radiyallahu ta'ala anhuma Allah madaukaki yadda da su faqala ya rasulullah sai sa'ad bin mu'az da sa'ad bin ubada suka ce ya manzan Allah in kana Allahu amaraka bi hadha fa sam'an wa ta'a idan Allah ne ya umarce ka da samar da wannan sulhu to mun ji mun bi abin da kace za a yi haka wa in kana shay'an tasna'uhu lana in kuma wani abu ne da kai kanka kake so kai mana ba wahayi bane ba umarni bane daga Allah fala hajata lana fihi ba mu da bukata لقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله da can mun kasance mu da waɗannan mutane da kake so ka haɗa sulhu tsakaninmu da su a kan tsarin shirka da Allah wa ibadatul ausani da kuma bautar gumaka wahum la yasma'una an ya'kulu samaratan a daidai wannan lokacin ba sa kwaɗayin su ci daidai da ɗan marmari guda ɗaya daga gare mu illa ƙuran au bai an sai dai in karɓar baki aka yi ko kuma ciniki ya haɗa mu da su amma ba dai mu ɗauka mu ba su da sarrin mu haka kawai ta kai ba fahina akramana Allah bil islam sai a yanzu da Allah ya martaba mu ya darajanta mu da musulunci wa hadana lahu ishirye mu zuwa ga musulunci wa a'azzana bika e kuma wato ɗaukaka mu imartaba mu idarjanta mu da kai na utsihim amwalana mu dauki dukiyar mu ba su kawai a bagas ai ba za ta yi ba wallahi la nu'tihim illa saifa wallahi ba za mu ba su wani abu sai dai takobi A yi ta kare kawai fa sawwaba ra'ayahuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ra'ayi naku yayi daidai a tafi a kansa wa qala ya kuma ce inna ma huwa shay'un asna'uhu lakum dama abu ne da ni nake ga zan yi muku ko a samu sassauci lima ra'aytu lamma ra'aytu al-arab qad an qausin wahida saboda ganin gabaki ɗayan larabawa sun haɗu suna ƙoƙarin jifan ku daga wato ainihin tsirgiyar baka guda ma'ana gaba ɗaya muku suna so su muku dukan falan ɗaya shi ne ya sa na kawo wannan shawarar tunda kuma kuna nan akan wannan matsayin ne ma na goyi bayan haka du'a'uhu sallallahu alaihi wa sallama alal ahzab addu'ar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi game da wato wannan dandazon mayakan arna da suka yi taron dangi ga musulunci da musulmi mala yace addu'a'u silahun azimun lil mu'minin addu'a makami ne mai girman gaske ga bayin Allah muminai la yamlikuhu ghayruhum ba wasu bayi da suke mallakar addu'a in ba su muminai ba wallahu azza wa jalla amara ibadahu almu'minina bi du'a'i Allah mai girma da buwaya ya umarci bayinsa muminai da su roƙe shi wa wa'adahum listijaba ya kuma yi musu alƙawarin amsa roƙonsu idan suka roƙe shi Wahuwa huwa la yukhlifu al gashi kuma shi baya saba alƙawari qala jalla sha'nu Allah da al'amarin sa ya daukaka yace wa qala rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roƙe ni ne kuma zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati haƙiƙa waɗanda suke girman kai daga yin bautata ta salon roƙona na jahannama da sannu za su shiga wutar jahannama na suna makaskanta ababen wulakantawa Allah ka tsare mu wa ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni ka kace da su dab da su nake ina kusa da su ujibu da'watad da'i idza da'ani ina amsa roƙon mai roƙo idan ya roƙe ni falyasta jibuli su dai su yi fatan amsawa ta su nemi amsawa ta wal yu'minu bi kuma su wato su ba da gaskiya da ni la'allahum yarshudun dan fatan su samu shari'a daga gare ni Allah ka shirye mu wa qala jalla dhikruhu kuma Allah da ambatan sai daukaka yace amman yujibul muttab idza da'ahu wane ne yake amsa wanda ke cikin tsananin bukata idan ya roƙe shi wa ya so kuma yake yaye bakin ciki da ba daɗin abin da ya samu bawa Allah shi ne mai wannan shi yake da wannan matsayi a shirye yake da in bawa ya roƙe shi a lokacin da yake cikin matsi da ƙuntata da tsanani shi kuma ya yi masa Allah ka yi mana kunci da tsanani والجهاد في سبيل الله عز وجل من أشد المواقف yaƙi saboda wato ainihin ɗaukaka tafarkin Allah akan hanya ta Allah mai girma da buwaya ina daga cikin mafi tsananin matsayi da bawa ke samun kansa a ciki wa a'zamuha kuma yana daga cikin mafi girman matsayai da bawa yake samun kansa a ciki wal mujahidu fi hadhihi al mai yaƙi a irin wannan matsayi da ake samun kai a ciki masu tsanani a shaddu hajatan ila du'a'i rabbi ta'ala shine mafi tsananin buƙatar ya roƙi Allah maɗaukaki ubangijinsa waliltija ilai subhana da kuma fake da Allah subhanahu wata'ala wanda tsarki ya tabbata gare shi fa fi hadhihi al-ghazwati al-azima a shi wannan yaƙi mai girma na taron dangin arna gaba ɗaya التي وصل الحال فيها كما أخبر سبحانه وتعالى wanda halin da aka samu kai a ciki ya zamanto wato ya kai ga salon da Allah ya bada labari a kai mai girma da ɗaukaka inda yake cewa id ja'ukum min fawqikum ku tuna lokacin da kwatsam suka zo muku ta saman kwarin da kuke ta shiyar wato mahudar rana bangaren wato gabas wa min asfala minkum suka zo muku ta kuma daidai wato anin kwarin cikin wannan kwari ta shiyar abin da ya shafi wato anin mafaɗar rana ta yamma kenan wa iz zaghatil absaru kuma daidai a lokacin idanuwa wato anin sun yi tulutulu bakin wato ya kau sai dai karka ganin farin saboda yanayin da aka samu kai a ciki wa balagatil qulubul hanajir zukata kuma sun kawo ga daidai makoshi daidai makogwaro wata zununa billahi zununa wasunku daga ciki suna muna na zato ga Allah bisa cewar yau dai tasu ta kare hunalika tuliyal mu'minun a daidai wannan lokaci a wannan guri aka jarrabu bayan Allah mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgizawa matsanancin girgizawa فقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون كل ما استطاعوا wato manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da musulmi sun bayar da dukkan abin da suke da ikon bayarwa fi muwajahati jaishil kufri wajen fuskantar wannan runduna ta kafirci fi waqati tattafihi ju'u. a lokacin da yunwa ta tsananta wal bardu sanyi ma ya tsananta wal khawfu tsoro ya tsananta qala abdullahi bin abi aufa sahabin annabi abdullahi dan abi aufa radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi yace da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala al-ahzab manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mummunar addu'a akan wannan dandazan taron dangi na arna faƙala sai ce Allahumma munzil alkitab ya Allah wanda ya saukar da littafin alkur'ani ko mai saukar da littafai wanda akwai ƙur'ani akwai wanda suka gabace shi kafin kafinsa sari alhisab mai saurin wato bincike da hukunci da sakayya akan ayyukan bayi inda zai wato ainihin bincike abin da suka yi saka musu a rana guda wacce take daidai da wato ainihin shekara dubu ihzim ahzab ya Allah wato ani ka tarwatsa wannan runduna ta dandazon mayakan arna Allahumma hzimhum ya Allah ka wato tarwatsa su wa zalzilhum ka girgiza su girgizawa wa qala abu hurairah radiyallahu ta'ala an kuma sahaban annabi abu huraira Allah madaukaki ya da shi yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance na cewa la ilaha illallah wahda babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai a azza junda ya ɗaukaka rindinarsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa ghalabal ahzaba ya rinjayi taron dangin arna fala shai a bada babu wani mai iya yin wani iko bayan Allah subhanahu wata'ala ba wani mai iya kata bayan taimakon Allah maɗaukaki ma'a nu'aym bin mas'ud al-ghatfani radiyallahu ta'ala anhu yanzu ga mu tare da nu'aym dan mas'ud al-ghatfani Allah maɗaukaki ya yarda da shi za mu ji me ya faru da shi shi kuma a wannan lokaci a daidai wannan yaƙi mala ya ce aslama hadifan ya musulunta a wato ainihin irin wannan lokaci da ake ciki na yaƙi ya musulunta tab da wannan yaƙi ya musulunta sabunta musulunta sabon musulunci ne shi ya yakun khabaru islamihi qadin tasha labarin musulunta bai yaɗu a cikin al'umma ba ana daukan sai nan a arnansa da aka san shi فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيدو قرم من ذن الله إلى دامن الله سبت أغريش كميتي لمنزو يا رسول الله يا من ذن الله إني قد أسلمت كسني تبتني لا مسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي أما أبن أيكي تشكي ينزحك الأمة تاتارن أرنا دندزن وتؤلن كافرين باس دمسن ينا مسلمت famurni bi ma shi ita ka umarce ni da abin da so da abin da ka so da zan iya taimaka ma da shi a wannan gaba da ake ciki faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce innama anta rajulun wahid ka gane idan ka kalle ka a matsayin ka na musulmi mutum ne guda ɗaya tallin tal ka kuma kalli irin wannan dandazo da cincirundo da aka yi mana an anna mastata'ta abinda kawai za ka yi ƙoƙari ka gurɓata mana tsakaninsu gwargwadon ikonka taɓan mana da su za musu wato ainihin rauni a tsakankaninsu in kai mana wannan kayi komai fa innal harba khud'a shi yaƙi da kake ganin sa ɗan yaudara ne yi irin taka mai nasara a kansu fa kharaja sai nu'aym ya fita hatta ata bani quraiba har sai da yaje wajen yahudawan banu quraiba wa kana nadiman da can ya kasance kafin musulunta abokin shan su ne a gurin shan giya abokin hirarsu ne a guraren hirarsu shine nadim fil jahiliyyati kafin zuwa musulunci a lokacin maguzanci walam ya'lamu bi islamihi gashi kuma yanzu ba san da ya musulunta ba faƙala ya bani ƙuraiza a gudun da zai baiwa manzo da musulunci sai ya ce da su ko yahudawan bani ƙuraiza qad aramtum qad arabtum waddi ko kun san ƙaunar da nake muku wa khasatan ma baini wa bainakum musamman abin da ke tsakanina da ni da ku qalu sadaqta suka ce kayi gaskiya haka abin yake ai mun san kai mai kaunar mu ne lasta inda na bi muttaham kai ba abin zargi bane a gurin bare mu ce za ka yi mana rufa rufa qala innakum qad harabtum muhammadan ita gashi yanzu abin da ake ciki kun dauki aniyar yaƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa inna quraishan wa ghatfana in asabu fursatan kun ga quraishawa da ƙabilar ƙafa in suka samu dama in ta hazuha za su yi amfani da ita da zarar suka samu dama to za su more ta wa illa in kuma abin ya caɓe musu ba su samu dama ba in shamiru ila biladikum raji'in ila biladihim raji'in za su wato ainihin zage dantse su tarwatse zuwa garuruwansu suna masu komawa wa tarakukum wa muhammadan su tafi su bakku a nan cikin garin madina ku da annabi muhammad da kuka shirin yaƙa fantaƙama minkum shi kuma ya ramo gaya a kanku kun ga za su bakku a tsaka mai wuya fala tuqatilu ma'ahu ni shawara ta da ku kakku yaƙin nan tare da su ko ku ce ku kun janye hatta yi otokun raha'in sai dai in za su ba ku wasu wato ainihin jingina da za ku dogara da ita cewar ga madafarku da kuka dafa ko da abubuwa sun rikice ƙalo kad a sharta bin ra'ayi ka amma suka ce amma dai ka zo da ra'ayi mai kyau ka nuna mana da ra'ayi mai kyau wannan sun ma maba ila ƙurai sannan sai kama hanya ya tafi gurin ƙurai shawa ta ƙala lahum suma yace ya ce da su kad arabtum muddi lakum kun san dai tsananin san da nake muku wa firaqi muhammadin kum kuma san wato yadda ba ni ba annabi muhammad kun san da ni da shi mun raba hanya wa innahu qad balagani amrun wani labari ne ya isa ni wani labari ne ya isa gare ni qad ra'aytu alayya haqqan an ubad an ubligakumuhu an an ablagh kumuhu yake cewa tabbas na ga cewar ya zama haƙƙi a kai na lallai in zo in isar muku da wannan abin da na ji labarin da ya isa gare ni in zo in gaya muku al'amarin da ya isa gare ni in zo sanar da ku shi nushan lakum ta ce wato nasiha da nusarwa gare ku faktumu na gaya muku ku ɓoye kada kowa ya ci faktumu anni ku ɓoye ce daga guri na kuka ci dan in can suka ji da gare ne al'amari ya dagule ki ƙalo sai suka ce na fa'al duk abin da ka faɗa gani kuma magana cewar in ka gaya mana mu ɓoye kada wani ya je an yi an gama ba wanda zai ji ƙwada inna yahuda na demo alama kana minhu ita to abin da nake son ga muku yahudawa sun yi da na sanin abin da suke kai min laqabi ahadi muhammadin wa ashabi na na wato warware alkawarin da suka yi tsakaninsu da annabi muhammad da sahabbansa wa innahum qad rasaluhu yanzu ma abinda ake ciki sun masa wasiƙa annahum ya'khuduna minkum raha'in cewar za su karɓi wato jingina daga wajen ku ya dufa ona ha ilaihi wanda in sun karɓa shi za su miƙawa summa unahu alaikum sannan kuma sai wato ainihin su zo su mara masa baya a gama da fa in sa'alukum raha'in ina ina son gaya muku in suka tambaye ku wasu wato jingina fala tutsun ku ce ku ba za ku bayar ba ثم ذهب إلى غطفان sannan sai ya tafi gurin wato su yan kabilar gatsafan wa qala lahum mithla zalika su ma gaya musu irin abin da ya ga quraishawa thumma innahum ba'athu ila al Yahudi. sannan sai suka aika wa yahudawa wa qalu suka ce inna lasna bi ardi maqam kun san mu inda muke na nan ba gurin zama bane tattaki muka muka zo wa qad halaka al-qura kuma gashi yanzu a halin da ake ciki yan kafafuwan dabbobin da muka taho da su a matsayin wato abinci mun halakar da su mun cinye a iya tsawon lokacin da aka yi mu guzurin karewa yake yi wal khuf kofi shine wato ainihin safar da ake sawa wacce take ta fata to ita ma dai duk in ka ɗauki abin da ya shafi sauran dabbobi ai wasu na da kofato kamar kofi suke sanye da shi to su ma mun ci cinye kayan mu alama ce ko kuma wato wani salo ne na cewar abin da muke da shi na dabbobi da muka tuwa matsayin abincin ci mun fa karar da su sau da haka magana zama neman kare mana take mu ma din da muke so mu tsare su tsaron ya komo zai dawo kanmu kuma yanzu fanhabu hatta nunaji muhammadan abin da muke gani ku fara yunkurowa har mu haɗu mu yaƙi annabi muhammad a fara taɓo shi ta ciki in kuka wani yunkuri sai mu koma san sun shagala da ku sai mu sai zamu mu shigo mu ma mu ka dauki fa arsala ilaihim alyahud inna la nuqatilu ma'akum hatta tab'athu ilaina raha'ib sai yahudawa suka ce da su ga wasiƙa suka tura musu wasiƙa suka ce mu fa ba za mu yaƙi tare da ku ba sai kun ba mu wata jingina da za mu riƙe a hannu falamma ja'atuhum rusuluhum bidhalik yayin da yan aikin yahuda suka zo wa quraishawa da wato anin ga gatsufan da wannan sako qalu sadaqakum wallahi nu'ay daga ce to wallahi nu'ay abin da ya faɗa gaskiya ne gashi ya faru fa ba'athu ila yahud da suka aika wa yahudawa da sakon cewa inna wallahi la nursilu ilaikum ahada mun rantse da Allah ba za mu aiko muku da kowa ba ba wanda za mu baku a matsayin jingina fa akhriju ma'ana hatta nunajiza muhammadan in za ku fito ku fito tare da mu ko mu haɗu mu gama da annabi muhammad fa qalat quraiza sai quraiza suka ce sadaqakum sadaqahumullahu nu'aym lalle nu'aymu ya faɗa mana gaskiya an gane ku sadaqahumullah ko nu'aym eh ma'ana mun rantsa da Allah nu'aym gaskiya ya faɗa fatakhazal al-fariqani sakamakon haka sai waɗannan rundunoni ko ƙungiyoyi guda biyu na yahudawa da sauran arna suka samu wato ainihin baraka sai suka samu wato ainihin taɓewa an ce khidlan shine wato tabiya da balbalcewar abu abin da ka shirya ya rushe to da ka sai aka samu rugujewar tsarin da suke innahu nasrullahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam hakika wannan abin da ya faru nasara ce ta Allah madaukaki ya sadar da ita ga manzansa annabi Muhammad ira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ashabihi nasara ce daga Allah zuwa sahabbai radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su wa man nasru illa min indillah dama Allah ya ce ba daga kowa nasara take ba sai daga Allah faqad sakhara hadha ar-rajulu hadith al-islam Allah ya hore wannan bawa nasa wannan mutum wanda yake sabon musulunta Nu'ayma bin Mas'ud mai suna nu'aym dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi fa hasala ala yadayhi ma hasala sai abin da ya faru ya faru ta hannunsa wal harbu khud'a dama yaƙi dan yaudara ne kama qala alaihi salatu wassalam kamar da manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya faɗa yaudara ta yi anan kisa aka ce dama ƙarya yaƙi halalci saboda taimaki addinin Allah a da arnanci da arna Ita eh. to mun gama da abin da ya faru da nu'aim dan Mas'ud a Huzaifa ta bin Yaman yanzu kuma ga mu da Huzaifa dan Yaman radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi fil muhimmati al akan wani muhimmin abu mai girma da annabi zai sashi kallafahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi muhimmatin azima manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya dora masa wani abu mai mahimmancin gaske fi hadhihi al-ghazwati a wannan yaki ga yadda abin ya kasance akhraj al-imam muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi imam muslim Allah jikansa da rahama ya rawaici hadisi cikin sahih littafinsa an ibrahim at-taymi daga ibrahim at-taymi an abihi daga babansa qala yace kunna inda huzaifata mun kasance wata rana a gurin huzaifa faƙala rajulun sai wani mutum ya ce lau adraktu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam da a ce na riski manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qataltu ma'a da na yaƙi tare da shi wa ablaitu kuma da na balbala bala'i faƙala huzaifa sai huzaifa yake cewa an takunta kunta taf'alu zalika kai ne wanda za ka yi hakan kai ne wanda za ka yi hakan to bari ka je da abin ya kasance na رأيتنا aituna ma'a الله sallallahu alaihi wasallam وسلم ite ni nan da nake ma magana ni da na riski manzan wanda kuma kun san yanayin zukatanmu da juriyanmu da dagewa mu ba irin taku ba ce to na gan mu muna tare da manzon Allah lailatul ahzab a daren da aka yi yakin gwalalo wa akhadhatna rihun shadida wata iska mai tsananin gaske ta kama wa qurrun ga sanyi sanyi matsananci faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana tsaka da wannan sai manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce ala rajulun ya atini bi khabaril qaw a cikin ku sahabbaina akwai wani wanda zai je min leƙen asiri cikin arnan ja'alahu Allah ma'i yawmal qiyama in Allah ya tashi al sa zai hada ni tare da shi fasakat na ita duk sai muka shuru falam yajibhu minna ahad ba ɗayan da yake a cikin mu sannan sake cewa سنة يساكت ya رجل bi بخبر القوم ko akwai wani mutum cikinku da zai je isa min labarin mutanen nan da za mu kara ja'alahu Allahu ma'i yawmal qiyama in yayi haka Allah zai hada ni tare da shi ranar alkiyama fasakatna ice nan ma dai muka shuru falam yujibhu minna ahad ba ɗayan da ya amsa masa cikin mu ثم قال يساك تشوى ألا رجل يأتينا بخبر القوم ba a samu wani mutum cikinku ya je ya samu min labarin mutanen nan ba ya min leƙen asiri ja'alahu Allah ma'i yawmal qiyama in yi haka Allah zai haɗa ni tare da shi ranar alƙiyama fasakat na yace muka sake yin shuru ba wanda yace tak falam yajibhu minna ahadun ba ɗayan da ya amsa masa cikin mu kenan da kana nan zaka ce ga kana ko faƙala qum ya huzaifa ita duk da ya ji guri ya dub sai ce kai huzaifa ta shi ka na bi khabar da ƙum je ka samu wannan labarin mutanen tun da an rasa wanda zai ce bari a yan nune falam ajid buddan ya zama mun ba makawa izda ani bismi tunda sunana ya kira an akum cewa in tashi magana kan tashi bata taso ba qala zahab ita da ni tafi fa'atni bi khabar alqawm ka je ka zo min da labarin mutanen wala tazarhum in ka tsinkaye su ko ka je gare su wala tazarhum alayya kada ka bazo min su ban ce kai tsokana ba kai dai ka je ka juyo abin da ake ciki ka gano ka zo min da labari ka san mutum ya samu dama a leƙen asiri ya ga galala sai ce zai zai fafata ce to ba wannan na aike ka ba je dai kai dai ka samu min labari ce falan ma wallaitu min indihi yayin da na juya daga wajensa na kama hanya na tafi ja'altu ka annama amshi fi hammam sai na ji ina tafiya kamar ina cikin wata maɗumama wani guri mai ɗimi da yake ɗumama jiki wannan sanyin da iskar na daina ji. hatta a hun hatta a har sai na je inda suke fara aitu a ba sufiyan da na ga jagoran cikinsu kwamandansu abu sufiyan yasli baharahu bin nar ina gasa bayansa da wuta ya jiyo bayan yana gasawa kaga kibiya kai tsaye kenan inda za a yi shiri ko tunda ba gaba yake kallowa ba ta baya ne yace fa wa ba'atu sahman min fi kabid al-qaws sai da dauko wata kibiya ta nasa a tsakiyar wato tsirgiyar bakana fa aratu an armiya wuce sai kawai ne na saka masa ita fa zakartu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan nayi redi sai na tuna maganar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ai da ya turo ni ya ce wala tazarhum alayya kada ka ba zamo mun in kuwa na saki kibiyar nan lalle kam na ba zamo su za su ta mutanen an fara walau ramaitu ce kuma da na harba wannan kibiyar. la na tabbatar zan same shi faraja to yace sai na juyo na dawo wa ana amshi fi mithl hammam a dawowar ma sai kamar ina cikin wata madumama kai ka ce wani AC mai dime hita ce aka samu nake ji a ciki falamma ataituhu lokacin da na zo manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa akhbartuhu bi khabari alqawm na bashi labarin waɗannan arna ai ka ji ka ji yadda suke har ma na ga komandan su yana gasa baya da wuta kaza kaza duk kwashe ga masa wa farat na gama gaya masa abin zan gaya masa korartu nan fa sanar sai ya dawo sabo ina gama aikin da zan yi kuma sai kyarma kuma san yadda nake ji da ya sake dawo tunda na gama masa aikin فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من a عباءة كانت alaihi. sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya dan rafa min wani ɗan sashi wani ɗan ragowa na wato rigar da yake sanye da ita ko mayafin da yake tafa da shi sai dan dan wato dan kara min wani bangare daga ciki kanat alaihi yusalli fiha wanda ta ike sanye da ita ina sallah dan gefen ta ko sai dan ya famu falam azalna ibn sai faɗi me samu sai bacci hatta asbatu ba ni na farka ba sai da asbati falamma asbahtu da asba ta qala qum ya nauman sai ce kai sarkin bacci tashi shi ya tashe ni ma hakaza balagatu shittatu mala yace haka fatsananin ya kai ya isa fi hadhihi al-ghazwati a wannan yaƙi ha tsanani ya kai makurarsa wa haka za kana tijabatu sahaba kuma haka wato amsa kiran sahabbai yake hina nassa ala mu'ayyan a duk sanda manzo ya riga ya tantance wani ice ya maka ba hakan zai yi falam ya taraddad bai yi wani kai kawo ba imtisalan li amrillahi ta'ala dan aiki da umarnin Allah madaukaki allazi ya qul ka sa allazina ko eh, ai Allah ba za ce allazina ba sai dai allazi allazi ya qulu wanda yake cewa istajibu lillahi ku amsa wa Allah kiran da ya muku walin rasuli kuma ku amsa kiran manzan Allah idza da'akum idan wato ya kiraye ku lima yuhyikum zuwa ga abin da yake shine rayuwar ku nagartacciyar rayuwa duniya da lahira wa amri rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma ku amsa wa kiran manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi وكذلك كانت دقة امتثالهم له عليه الصلاة والسلام haka ɗan ɗan ɗan ɗin kwatanta aiki da umarnin manzo tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yake kasancewa game da sahabbai falam yagtani fursatan falam yagtani fursata qulubi abi sufyan fayaqtulu bai wato ribaci wannan damar da ya samu ta abu sufiyan ya ke ta keɓewar abu sufiyan ya zama a guri daban ba bai riba cewa bai samu wannan damar ba ya same shi na ɗumama jiki amma a yanayin da an taɓa shi abubuwa har gitsewa za su da a ce shi kaɗai ne ba wani a gefe sai ya kutulu ya zama ya kashe shi an gama sai dai su ga an kashe shi wa ya kashe shi ba sani ba su to amma hakan ba ta samu ba wa tazakkara amran rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya wato tuna umarnin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ribaci falam a fursata su abi ta ya kutulu bai ribaci kebewar abu sufyan din nan da mu ba ice bari ya far masa ya kashe shi bai yi haka ba saboda ba abin da aka aiko shi ba ke an gane wata zakkara amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tuna umarnin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya masa na kada ya baza musu wa haka za ya jibu an ya kuna almu'minuna billahi wa rasuli to dama haka duk masu ba da gaskiya da Allah da manzansa ya kamata su kasance da sanda aka ce ga umarni daga Allah ko daga manzo a tsaya iya daidai inda Allah ya umarta ko manzo ya umarta wa ya kifa inda amri ji mai ahalari ko wa nahayi eh, bawa musulmi baligi ya tsaya inda Allah ya umarce shi inda manzo ya umarce shi ya tsaya inda aka hane shi kada ya tsallaka nihayatu hadhihi al-ghazwa karshen wannan yaki ma laysa laqad inhara ma'anawiyatu jaysh al-ahzab ma'ana ta taron rundunar arna da suka yi taron dangi da dandazo ai ma'anar wannan taron su ce sun gama da musulunci da musulmi ko su shi da sai ce lakadin hara an samu wato kwaranya da wato ainihin malala na ma'anar wannan runduna ta taron dangin arna ba ta yi aikinta ba dandazan da cincirin da wato haɗakar ta zama ba ta yi amfani ba shi ne abin yake nufi wa dabba fihi mutakhazul sannan kuma rauni da ɓanɓalcewa ya laɓaɓo cikin tafiyar tasu wattafarro rabuwa da saɓani ya zo ya ratsa cikinsu wa nazala bihim ma nazala kuma abin da ya sauka gare su ya sauka mimma arsalahu Allah ta'ala na abin da Allah madaukaki ya aiko musu min rihin shadida na iska wacce take matsananciya wannan iska iktala'at khiyamahu sai ta rika tumfike wato hemomin da suka yi tanti tantin da suka kafa in iska ta zo ko ta da shi ta tsaga sama wa akfa'at qudurahum tukwanan da suka dora abinci inda zo ko sai ta karar da abincin da abin da yake ciki shike kashi ba tukun ya karfe ba irin ta yanzu tukun ya iska ta rotsa ta da kasa shike da to wannan abu ya faru wa akfa'at niranahum kuma ta kakkashe wutar da suka kunna baka ganin gabanka dama wutar da ake kunnawa ta balbali da ita ake ganin mai zuwa ko mai tafiya to iska ta zo ta kashe abokan faɗa ku sun tsallako sun shigo cikin ku ba su shigo cikin ku ba hankali bai kwanta waye a kusa da kai naka ne ko wanda zai kashe ka ne baka sani ba tashin hankali wa dafanat rihalahu hatta siddin da suke da su na wato ainihin raƙuman su iskan ta taso ko da ƙasa sai ta binne in ba guduwa za ka yi sandin za ka tsora wa dabba taka ta binne shi fana da fihim abu sufiyan da ganin haka abu sufiyan kwamandan su jagoran su sai ya kuwa bin rahil ita ta tafiya fata kama ma zuwa tafi gida wa rake ba jamalahu nan da nan ya hau kan wato anin raƙuminsa a idan yana mai shirin koma in ma ba za ku tafi wani ga zan kama hanyar wa raja'u khasirin suka dawo suna masu tatsewa wanqalabu na suka wato juya suna tababbu yahmiluna alkhizya suna ɗauke da wulaƙanci, wal'ara da tsiraici wal da ƙasƙanci, wal da taɓewa da asara haka ƙarshen dama mai saba Allah yake wastajaba Allah ta'ala du'a rasuli Allah maɗaukaki ya amsa addu'ar manzansa, ira da amincin Allah tabbata a gare shi, da yake cewa Allahumma munzil al-kitab ya Allah wanda ya saukar da wato ainihin littattafai sari al mai saurin hukunci tsakanin bayi ihzim al-ahzaba ka wato ainihin tarwatsa wannan dandazan taron dangin arnan Allahumma hazimhum wa zalzilhum Allah ka tarwatsa su ka girgiza su sai Allah ya amsa ya tarwatsa su ya girgiza su da iska qala Allahu jalla Allah da al'amarin sai ɗaukaka ya ce wa raddallahu allazina kafaru bi ghairihim Allah ya maida arna inda suka fito cike da wato alin bakin cikin su da fushinsu lam yanalu khaira ba samu na alkhairi ba ba yadda suka tsinana wa kafa bil Allah ya isar wa mu'mine kaura yaki ya sa iska ta fatattaka su sai fata fata da su wa kana aziza tuni dama Allah karfa ne mabuwayi gagara wato tunkararsa saboda haka ya yi gagarar tasa da wato ainihin karfin nasa wa ba da hadihil gaswa bayan karewar wannan yaƙi ta gayyara mizanul kuwa sai ma'aunin ƙarfi ya canza wata hawwala wajihul har mafuskantar yaƙi sai ta canza ta juya Wasarar sarar musulmi na humul ladina ya zunar kuffara da ya zama musulmi suna suke zuwa su yaƙo kafirai har inda suke ba wai kafirai da za su zo inda musulmi suke ba mujahidi na fi suna masu yaƙi akan hanyar Allah da'inan nasa ila dukhuli fi dinihi suna masu kiran mutane zuwa ga addinin Allah don shiga cikinsa wahiya naqlatun azima wannan wani sauyi ne mai girman gaske mubaraka wanda yake da albarka ja'at ba'da fadlillahi ta'ala wannan sauyi ya zo bayan wato fifiko da darjantawa daga Allah madaukaki wa tawfiqihi da kuma datar wasa da iwa bumunai wa samaratu jihadin sabiq kuma wato anin haka ya faru a sakamakon wato kamar a ce dan itaciya ce na yakin da suka yi wanda ya gabata a baya badalat fihi nufus wanda wato rayukansu suka wato anin bayar wal amwalu fi sabilillah da dukiyoyin da suka kashe akan hanyar Allah azza wa jalla mai girma da buwaya fa kana min thimari dalika sai zama daga cikin ƴaƴan itaciyar wannan kokari nasu an makkana Allah ta'ala rasulahu wal mu'minin idan Allah ya ba da dama ya yi karfafa madaukaki ga bawansa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma bayinsa mu'minai hatta asbahu yaghzuna fi sabilillah har suka wayi gari su suke zuwa su yaƙi saboda Allah su yaƙi wanda wato an ya saba wa Allah a inda yake ba su a zo inda suke ba akhraj al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala imam al-bukhari Allah ya ji kansa rahma ya rawaici hadisi fi sahihi cikin sahih littafin sa yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hadisin na dauke da cewar hakika manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ba a da gazwatul ahzab bayan an kare yakin cincirin dandazon arna na taron dangi ga musulunci da musulmi sai manzo ya ce al'ana a halin da muke ciki yanzu na mu za mu koma yaƙarsu wala ya zuna daga yau ba su ba zuwa su yaƙe mu inda muke na hannu nusiru ilaihim mu ne za mu je har inda suke mu musu wannan ma mu'jiza ce as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da muka maddu'a alladhi allamahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ashaba wace addu'a ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi sanar da sahabbansa lamma shtadda alaihim almawqif a lokacin da wato wannan matsaya da suka samu kansu a ciki sai musu tsanani wace addu'a ce Allahumma munzil alkitab sari alhisab ihdimhu Allahumma ihdimhum wa zalzilhum yawa ita ya kamata a ce mu daɗa isan da ake ta daram eh ƙwarai kuwa kuma yanzu ma ba daina za a yi tunda ba a daina ba eh duk masu kashe musulmin nan da musulunci da suke so su zaunta Allah ya darka ke su girgiza su girgiza da ba su iya tashi ba shine abin da ya kamata musulmi ya gabar cewa uzukur bil ijaz ka faɗo a takaice me za a faɗo a daurar ladhi kama bihi nu'aym bin mas'ud rawar da nu'aym dan mas'ud ya taka fil iqa'i wajen samar da ko afkar da rashin jituwa baina yahudi bani quraiza wa baina quraish wa ghatfan tsakanin yahuda bani quraiza da quraishawa da kuma kabilar ghatfan wata gudun ya ya ji ya yaudare su da gaya musu cewar tofa yawa ya gwada kansu cewar to ku da kuka saba alkawari fa waɗannan mutanen suka tafi suka bakku fa tofa nan Muhammad zai dawo kan, zai ramu gayya su kuma suna can inda suke ba mai kamun kuɗin su kuma je ga musu ce tofa fa yawa suka ce kuma ku yaƙi da su sai an ba ku wata wato ainihin jingina wata madogara madafa sannan ku shiga yakin nan su kuma ta yace da su to kun gansu sun fasa sun ce su alƙawarin suka warware magana warware sun fasa kuma kuɗin ma ba za su yaƙi da kuma sai kun ba su wata jingina to wannan salon ya bi ya gurɓata tsakaninsu ya gwara kawunansu mallari كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بمحمة متابعة أخبار قريش wane wanda manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya tsora masa bibiyar labarin Qurayshawa Hudayfa bin al-Yaman shi manzan Allah sallallahu alaihi ya tsorawa saban yaki in Allah ya kai mu shi zamu muka dace Allah ba mu ladan wanda a cikin kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wanda yake cewa shi tambayarsa akan suna bahijja ya je wani ya ce da shi sunan kafirai ne ya abin yake bahijja ba sunan kafirai ba ne asalin kalmar bahaja abin take nufi wato kamar ka ce wani abu mai ƙayatarwa wanda zai birge ka shi ne bahaja an ce bahijja wacce take kamar mai birgewa kawai shi ne abin da ce amma ce sunan arna da aka yi zama sunan arna wadda haka kawai dai abin da za a ce in su samu ne a nemi sunan wata sahabiya a sa ko wata saddiƙa cikin saddiƙa irin su maryam irin su asiya yar muzahim irin waɗannan irin su sara da su hajara matan annaba ko matan sahabbai ba laifi shi ya fi daidai fiye da sunayen da suke kawai a bayyane za a kalla a sa ce su samira su aboki hira saliyan sauran duk wannan larabci ne da irin sunayen larabawa kamar yanayin suna mu ne na al'ada a ce kande dela wace cewa da sauransu duk da wace irin wannan eh. wannan kuma yake cewa tambayar sa akan kida wai suna haramtawa ta ko kwaya abin ya kwarai eh, kuwa suna haramtawa ta sai kiɗan da yake na dindifa a lokacin aure wannan musulunci ya halatta shi ma kuma daga sunan abin za ka san yadda kiɗan yake dum dum dum saboda dindifa aka ce ba katatar katatar kalam an wani na abin nan yana abuwa wannan da piano wannan da farantin kaɗawa wannan bai da baya cikin shari'a don wasu suna fakewa da cewa an ce a harka aure a yi dafa, sai su fada da abin sai a sako wannan a sako wannan a sako wannan mai luda tana yi mai kwarya tana yi mai dukan turmi tana yi sai wato harkar dai wato kaɗa kaɗan zamani ne ta wani salo ba to da haka indin dafa ce bai saba shi da amma sauran kaɗa kaɗa da raye raye wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci zai zo wa al'umma da za a samu masu halatta alhariri da ya haramta da kuma halatta wato anin kaɗa kaɗa da busa bushe da ya haramta eh. Eh, wannan kuma yake cewa abin da ya faru da shi shi ne bacci ya ɗauke shi a lokacin da ya ɗauke shi bai sami yin sallar isha ba amma sai da safin misalin karfe takwas sannan ya farka ice asabar zai yi ko kuma isha'in zai fara to karfe takwas zai ba da ake cikin lokacinta a lokaci ko kowace sun zama ramota za'a to yadda wannan ta wuce ka ta farko ita zaka fara ta sai ka mai biye da ita Allah ya ce wa aqimis salata li zikri ka tsaye min da sallah ta san da ka tuna ko san da ka farka saboda haka sai wacce ta fara cewa kai masa isha'i sannan asuba take biye da ita saboda haka sai kai isha da baka masa nan sai kai asuba na'am eh sannan kuma yake cewa wai ba laifi idan mutum ya gitta ta gaban mamu ya yi sallah eh idan lokacin da ake sallah tare da limami ba idar ba buƙatar ka shiga sahu ko kuma wato ka zo kai sallah ta kama to don ka ratsa tsakanin sahu da sahu wannan tafiyar za ka yi a tsakanin su ba ta illata sallar su kuma kai ma ba laifi kai ba shirya eh, inda illa take a ce ka tsallaka sallar limamin to ka tsallaka masa sallah baki ɗayan amma wannan in tsakanin wato ainihin sahu ne ka shiga ka je ka shiga wani sahun ko kuma ka shiga ka koma wancan bangaren wannan babu laifi ba ce ba kai laifi ba haka ya faru da sahaba annabi abdullahi dan abbas ya zuwa tar ana sallah ce ina ma da jakarsa zuwa ta iratsa ba wanda ya musa masa ya je shiga sahu shi ma aka sallah da shi wannan ba laifi sannan kuma yake cewa me matsayin yaron da aka eh me matsayin yaron da aka samu ma'ana aka haifa ta hanyar haɗa mani na wata mace da namiji malamai akan wannan matsalar abin da suke cewa in mace tana da matsalar haihuwa aka ɗauki maniyin mijinta aka ɗauki maniyinta aka haɗa barbarar aka fara renon wannan wato ainihin mani da aka haɗa sannan aka ɗauke shi aka mayar cikin mahaifar uwar da aka ciro maniyinta wadda aka ciri maniyin mijinta aka haɗa suka ce wannan daidai yake da ɗansu na halattacciyar hanya don maniyin ne dai su ne isu isu da aka halatta musu aure in irin wannan ne in an samu ɗa ta haka ɗansu ne saboda su ne na uwar da na uban an gane bai wuce a ce inda wani abu na agaji da aka yi ga maniyin ko wani sinadarai da ya taimaka wa ɗorewar rayuwar a bisa yadda ake kyakkyawan zato da ubangiji ya hukunta min rayuwa shine mai hukunta ba dabarar ku ba to su malamai suka ce in wannan ne bai ba laifi ba ne amma ɗauko maniyin wani mijin can da maniyin matar wani ko kuma ko da ba matarsa ba ce ɗauko macen wata da aka ɗauko maniyin ta haɗa da naka a yi wannan barbara ɗauka a sa a cikin mahaifar wannan haramun saboda an ɗauko su nan gurɓata dangantaka an fahimta ko so da haka ba daidai ba ne a ɗauko maniyin wani da ba mijin matar ba a haɗa nata a ɗauka a sa a mahaifarta wannan haramun ya saba musulunci ba daidai ba ne allah ya kiyaye abin duk mai zafi ma za a ci wannan abin musulmi dai bai kamata ya samu kansa a wannan fagen in allah hukunta maka haihuwa za ka haihu bai hukunta maka ba ba renan wato anin maniyi da haɗe-haɗe ba ko me za ba za ka haihu sai an gama kaf ana ganin saura haihuwa zuwa saka kuma ya kashe shi a ciki ko a haifo shi ba daidai ba ba yadda bai iya ba ko da na sani Allah bai taɓa shi haihuwa ba amma matar ta ratse hanya amma har suka rabu ko ƙwari ba ce duk da ratsan hanya ba ya habu liman ya sha'u إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم wa وإناثا wa ya ja'alu ya yasha wa ma ya gama magana shine mai bayarwa eh, ibada mata ga wanda ya so ibada maza ga wanda ya so na maka maza da mata ya ga dama ya ce baya so ka haihu haka yake so ya ganka a ja ƙaru gwaje-gwajen a ce ai mani ba mai haihuwa ba ne saboda me sa shi ya haihun bai yi ba yadda zai haihu kuma ka roƙe shi ka ce Allah ka ne mai ka bani kuma ya sa ya koma ya zama mai haihuwa maniyin ba yadda zai Allah ya sa mu dace wanda aka hana shi jarraba ce kuma sai a shi abin da wanda yake dan bai samu sakamakon haƙuri da koma zuwa ga Allah haka Allah yake iko kowa da yadda ake gwada shi ba gaba ƴaƴan nan ba suna sa hannu aka suna kuka sun haifa kuma sun zama masa matsala su kuma na ake so a gwada su ka haifo din kuma ka sa shi ya ce ba zai ba shi baban na cika matsawa mutane baban nan fa shi ma baban shi ma ya cika ko <laughs> wanda yake cewa yana tambaya wanda ya samu sallah raka'a biyu ko ɗaya tare da liman sannan da ya tashi ciko sauran abin da bai samu ba sai ga wani shi kuma yana zuwa kawai sai kabbara ya shiga tare da shi shi ma zai jam'i zai samu ladan jam'i yanzu ya zama shi ne mamun da ya zama shi ne liman ce ya abin yake lafiya lau sallaka ta yi sallaka ta yi sau lokacin da limami isa sallame kai yanzu ka zama mai cin gashin kanka da za ka yi kuskure sai ka gyara liman ba zai ɗauke maka an fahimta to da wanda sallarsa ta inganta kamar da mai alade ya ce to limancin sama ya inganta ai sallaka da kake yanzu kake cikuwa in kai ta daidai ta inganta haka to wani ya zo rabu da kai shi ma ya samu jan babu laifi malikiya da suke da fahimtar ba za a yi haka ba kuma sauran malamai sun saba musu kace da wani dalili za a ce ba za a yi haka ba ba na ijtihadi to da da asali an samu an samu in mutum yana sallah ka zo ka da shi za ka yi jam'i a lokacin manzo to me yasa za a ce banda wannan yanayi sai an zo da dalilin ware wannan yanayi aiwa wannan kuma yake cewa tambayar sa mutane ne suna sallah sai wani wanda baya kaunar ka ya nemi ya ɗauke maka abin hawa shine rashin kaunar <laughs> alhali kana cikin sallah to za ka tsara sa ko ko za ka je ka dakatar da abin da yake wani ya asa amsa ba ko ita dai sallah ana so kai ta da nutsuwa in har ka ga wato anin ya je ina kokarin bugawa bir bai tashi ba bir to da ya ba da bir ka ji ya tashi ka son kuwa wajen tasbihi ka kama ayatul kursi an gane ku kuma ji kana cewa la hawla wala quwwata illa billah ta tafi da babur dina to sai ka je ka abin nan sai ka je ka kama shi a cikin waɗanda suke cikowa sai ka zo bayan an mai shi wanda suka idar sai ka da ka zo ka rabu da wannan tambayar da muka yi ɗazu sai ka samu jami'in baya ilafi eh, Allah Eh, saboda ba a so kai sallar ba nutsuwa kuma tun daga damar da za ka iya samu ka dawo da eh menene in kana limam ai akwai mamun da zai wakilce ka <laughs> tambaya ɗaya biyu da zaɓin na sai mu na'am a eh, kamar yi da ya yanzu misali a kayan adam sai yin su ba a duk da zuwa da gina kuma sun kashe idan ba dan agaji yake cewa zai iya zuwa a gina sallarsa in bai ba wa alƙibla baya ba kuma hakan fa ba sauƙi ne da shi ba gane ko eh, in hadda zai iya inda aka fakin ɗan babura ɗin can gaba ne kuma shi na ganin sa kawai rika ratsawa je yana cikume shi sai dan kawo dan agajin ba ta da ce komai ba koyi goma to in ya dora nan da yanke sa ba ta eh bayuwa ne da shi ba da sauki bai da sauki

akwai hadisi da yake misali in ka ga abin da bai shafi ka ba kake faɗa sai ya zama to kuma idan ba ta ne ka ba sai ya zama to kuma kana wani aiki wanda yake ya shafi rayuwar al'umma misali ko kuma ka ga wani zai fitar da wani misali kamar a irin asibitoci da ma'aikata suna aiki haka sai aka gwada an tattara da ciwon na irin na kanjamau haka to sai ka tabbata za ka za ta aure za ta aure wani mutum da ba haka amma kai labari ka za mu kai ka fuka da ma'aikata lafiya haka ya halatta a nan gurin karmar ka garza gurin ka ce ka aure ka kaya auren nan ina da s eh. ko tambaya ta farko cewar akwai sanda ake hada mani da mani a rene shi a kwalaba ba tare da an sa a mahaifa ba har ya kai ga a same shi daidai haihuwa ya wannan to an ta za cewa ta haife shi an gane ko a da ce maniyin wane ne maniyin wancan ne ko amma dai maganar abin da yake shafar duk wani abu na naƙuda suwaye ta haihuwa wannan a kwalaba ne Na kuda kwalaba ce kuma da haihuwar kwalaba to a nan abin duba shi ne dai masu maniyin nasu an fahimta ko masu maniyin nasu in an ce wannan dan nawaye za a ce eh daga maniyin wane da wane su dai za a danganta saboda in ba haka ba in an bar shi a nawaye waye zai ɗauɗa wane sa za a ce amma kowa sani dama ana samun ɗa daga maniyin mace da namiji kuma wannan daga maniyin wani da wani ne aka samu nasu ne nasu ne amma saboda hatsarin da ke cikin irin wannan musulunci isa baya son haka wannan ba daidai ba ne yawwa amma in hakan ta faru maslaha zaman lafiya shine a ba mace amma ba wani ba don aka buɗe ƙofa ta irin wannan to fa abubuwa za su cakuɗe za su gurɓata yawwa ta bangar eh a sa mata mani na wannan ne amma saboda wannan ba ta iya daukan ciki a haihu ta ji a sa wata eh, eh, in an haihu ana biyanta a wannan haramun ne haramun ne bai halatta eh amsa ta biyu cewar kana ma'aikacin lafiya aka gwada mutum aka gaina da cutar x to amma ba lallai zama kowa ya sani ba shi ma wani lokaci saboda tunanin ka a gaya masa tunani ya sa ma saurin mutuwa kafin lokacin x ɗinta da ta murkushe shi saboda fargaba da tashin hankali sai ka ji zai aure kai dai ba a zo an tambaye ka bayawa ne amma kai ka sani ka je ka ce da su ko ina fa da x don a dakatar da auren nan ko kwayaya. to magana ta gaskiya ni akan kaina akan kaina bai halatta ka je kana saboda ni akan abin da ya shafi cutar x ina da alamar tambaya ga likitoci duka ban ware kowa ba saboda bincike in kana bibiya ana cewa cuta ce ta masu zina cuta ce ta masu luwaɗi amma tabbas bilhaƙ ya tabbatar da akwai wanda bai taɓa zina bai taɓa luwaɗi ba kuma yana da su ma sun tabbatar wanda yake uba in yana da ita a iya samun ɗansa da ita likitoci sun tabbatar da wannan ko ɗa zai iya zama yana da cutar s daga ubansa ya samu ko daga uwarsa shi ba shi ba to in ka ɗauki salon cewar ba zai aure ba ta yau wani dalili wala ta zirwa ziratun wuzura ukura kuma abin da ke faruwa shine cututtukan da ake kira x allah ya yawa da su a yadda muke ba su a society ɗinmu ba haka abin yake ba a ƙasa wani abu ne ike sa a ce wannan cutar x ce mai fasara x take nufi an fahimta ko likitoci za a samu su yi bayani irin wannan filla-filla daki daki an fahimta ko a yanzu haka maganar da ake wallahi akwai wanda in an je an bincika za ka tarar abinda muka sani ne za a yi bincike a gama komai a ce ga abinda sakamako ya bayar sai a tafi wani gurin binciken kuma sai saɓanin izama abin da nan aka bar ba shi nan ya bar. yana faruwa yana faruwa to an ka gina abin akan irin wannan to gaba ɗaya sai abuwa su hausu gaba ɗaya sai abuwa su hausu sai ka ba wani hukuncin da ba nasa ba ka sa cikin tsaka mai wuya amma wanda aka da ta kama shi komai ya fito fili balo ina ramiya yana kumbura ina koma yana motsa yana kumbura to wanda tabbas ce ganin ido ne an fahimta ko to wannan daidai na kama da shawara to abu ya kai makura ya yi tsanani amma in ba a kai ga haka ba to shiga cikin irin wannan to yana haifar da matsaloli da yawa A yana yi yanzu haka a ce wannan ina da akwai cututtuka da ubangiji yake amfani da su na ɗaukar rayukan bayansa kaga irin abin da ya shafi cansa ta tsanani ko TV ya tsanani in an ji an auna abin da zai bar x haka dai nake ga suna yi dan na san wacce tv ce ya kai ya kawo amma an bar abin take bayarwa din x ita ma take bar. ko ba ta taba zina ba Allah ma karɓi rayuwa ta tara su ni nan na yi jigilan ma kai ta asibiti to waɗannan abubuwan da nake cimma nake gani daga wani daga wani daga wani ya sa gaskiya ni na da alamar tambaya akan magana X. amsa da zaka bayar far da garaje akwai wanda in ka bayar in Allah ya tsiye ka zaka rasa amsa fa saboda a binciken da ake yi duk murna ta su kansu likitocin gaba daya akan abin da likitoci na waje ko kuma wanda suke ganin nan ne suke idan likitanci suka bayar a kansu suke kowa an raja kuma a abubuwan da ma ba ba yanzu za ga lokaci wani ya zo ya binciken sai ce shi ya karyata a likitocin kwanaki haka na ji wani a abuja ya ce ce wanda ake hawa jini yake sa masu haihuwa suke girgiza ƙarya ne ya ce ƙarya ne ya kuma ce ƙarya ne inda mai ja ya zo haka za ka ta ji a tsakaninsu ma suna saɓani an fahimta ko in kuma injiniya zuwa ce ya samu matsala ko ya bada ba haka ba ko kuma su da kansu a auna sai ce a kuma sake koma asibiti kaza a zo musu da awon sai sun yi kamar awo uku akan abu ɗaya in duk ya ba ɗaya sanar sai ce to kaza ɗin su ma suna wannan to abin yana buƙatar taka tsantsan shi ya sa marigayi bin bas Allah ji kansu da rahama da aka tambaye shi a iya kafin a yi aure a yi gwaji yace haramun ya halatta ba me sa yace saboda za a dagul al'ummar musu za a sa wani a mai wanda bai kai a sashi in aka yi kuskure ba ita bace aka ce ta ce ka hada shi da ciwo ko bai da ita ya samu ciwo to akwai abubuwan da sai an kalli maslahohi daban-daban kuma hadisin da kake so ka kawo cewar eh, mara amin abannan kai hadisin min husnul islamil al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni shi wannan daban inda ya sa gaba yadda muke fahimta daban ko ake fasara daban inda yake nufi daban yana daga kyan musuluncin mutum barin abin da ba zai amfane shi ba barin abin da ba zai amfane shi ba abinda ne yake kowarwa ke amma ba wai yana nufin ka ga dan uwanka musulmi na cikin matsala saboda kai ba kai ta shafa kai tsaye ba ka ce ba ruwanka bar abinda babu ruwanka a da ruwanka abinda ya shafi dan uwanka musulmi ya shafe ka dan annabi ya ce al muslimu akhul muslim innamal mu'minuna an fahimta ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka